insha Allahu bidiyon mu ne yau za mu ku jawabi ne akan yadda ku rijista wata sabuwar wallet mai suna AZ ku biyo ni don ajiye muku link a description wanda aka klik akan shi zai kawo ku feji kamar haka zai kawo ku wannan feji da ya kawo ku wannan feji kamar yadda kuke gani nan shine feji da zai kawo ku AZ Coiner shine sunan wallet din zai kawo ku play store kenan ya kawo ku play store kenan sai ku click akan wannan get it get it on google play idan kana so a google play kenan in kuma APK version kake so sai kai click akan wannan to amma normally an fi downloading akan google play da kun yi click akan shi zai kawo ku wannan fejin kamar haka gashi ya yana install saboda haka sai ku click akan wannan install din da ku click akan install shikenan idan ya gama installing zai ba ku dama ku click akan wannan open din ku click akan open zai bude kamar haka da ya bude kamar haka sai ku danna next da kun danna next zai kawo ku wannan page sai ku ƙara danna next zai kawo ku feji na gaba kamar haka sannan sai ku click akan let start din nan da kuka click akan let start zai kawo ku wannan feji kamar haka da ya kawo ku wannan feji ga inda aka rubuta start nan sai ku click akan shi da kuka click akan shi kamar haka zai kawo ku wannan fejin da ya kawo ku wannan fejin ga inda aka rubuta register nan din nan kenan sai ku click akan wannan register din da ku click akan shi zai kawo ku wannan feji kamar haka da ya kawo ku wannan feji zai buƙaci ku siyo wannan guraren guda uku ga columns nan kwaya uku nan email ɗinka nan za ka saka password nan za ka ƙara maimaita password ɗin da kun gama sakawa sai ku click akan wannan register ɗin da kun yi click akan register zai kawo ku feji na gaba kamar haka nan zai buƙaci ka yi click akan I am not a robot ɗin nan da ka click akan I am not a robot zai baka zaɓi ma'ana so a gane cewa mutum ne zai amfani da wallet ɗin ko kuma mutum mutumi ne robot ne saboda haka za a baka nan gashi ne an bani gashi an ce bosses nan ana so ka zaɓi duk inda yake da wannan boss ɗin ne kamar haka za ka gashi duk inda kan boss ɗin ya fito na ya tick kun gani gashi nan saboda haka kana gama sai ka danna next nan da ka danna next zai kawo ka feji na gaba kamar haka da ya yi zai ba da damar verify inda bai ba shine suka kara ba da zaɓin su kuma mashina shi ma kowane za ka yi tik duk inda mashin ɗin ya fito sai ka yi tik a wajen kana kammala sai ka danna wannan verify ɗin da ka danna verify zai kawo ka wannan feji kamar haka to kamar da kuke gani nan gashi zai ce an tura maka sako zuwa gmail ɗinka saboda haka je ka ɗauko da ka je ka ɗauko code ne ƙwaya shida za ka je ka ɗauko su sai ka yi pasting ɗinsu a nan wurin da ka yi pasting ɗinsu sai ka click akan verify ka click akan verify zai kawo ka wannan fejin kamar haka gashi nan zai buƙaci ka saka gmail ɗinka nan nan ka saka password da ka nan ka saka gmail nan ka sa password sai ka click akan wannan login da ka click akan login zai kawo ka wannan feji kamar haka gashi zai buƙaci add more information ma'ana ana so ka ƙara bayanai sosai a kanka nan za ku ga personal name sunanka kenan sai aka ce full name ka saka cikakken sunanka wanda ya kasan shine akan ID card ɗinka nan na biyu username za ka ƙirƙiri username ka tabbata ya kai ƙwaya shida kuma za ka iya saka suna normal amma aƙalla dai ya kai ƙwaya shida baƙaƙen kenan to bacin nan nan na uku ɗin nan gashi ana so ka saka referral code referral code ɗinka za ka saka a wajen saboda haka duk wanda ya zo wajen idan ka bi wata kan link ɗina za ka koma ka je ka kwafo wannan referral code ɗin m abba 380 shine referral code ɗin m abba 380 80 m abba duk da ƙaramin baƙi za ka rubuta sai kuma 380 m abba 380 to da ka saka a wajen shi kenan sai ku click akan continue da kun click akan continue zai kawo ku wannan pejin kamar haka da haka wannan pejin sai ku click akan wannan start din kamar dai pejin farko kenan amma yanzu in ku click akan start ba zai ba ku dama ku register ba sai dai nuna muku kun riga kun shigo cikin pejin saboda haka sai ku click akan wannan start din da kun click akan shi zai bude muku kamar haka da ya bude muku kamar haka gashi za ku gani an ba ku shi wannan az coiler ɗin ƙwaya hudu kamar da kuke gani yanzu balas ɗin gashi 4.0002 kuma yadda suka nuna a kullum ana ba da kimanin 1.26 1.26 coina ake bayarwa amma idan ka yi rijista ta ƙarƙashin referral link ɗina ko kuma ka ɗauko direct a play store amma wajen referral code ka saka m abba 380 to shine za a baka wannan 4.002 ɗin a karan farko amma in ba haka ba za ka samu wannan mai yawan ba saboda haka a kullum nan kun ga bayan 24 hours nan kenan za a kara dawa a yi manin wanda shine za a bada 1.26 a kullum to sannan nan da kuke gani za ku iya click akan wannan maɓallin na biyu gashi akwai click akan wannan maɓallin na biyu zai buɗe muku kamar haka latest nan bayanai ne ko kuma news ne da suka danganci harkar cryptocurrency gashi nan zai nuna muku za ku iya zaɓa gamin gambiza ne ko kuma iya na bitcoin kuke so za ku danna nan in na altcoin ne za ku danna nan in blockchain ne haka in nft ne haka duk gashi nan sai wanda kuka ga damar zaɓa sannan kuma za ku iya click akan wannan na ukun da kuma click akan wannan na ukun zai buɗe muku kamar haka shi kuma kamar da kuke gani za ku ga yanayin yadda kasuwancin shi wannan abun yake gudana ga shi top 100 a kwaya ɗarin farko kenan tun kan gashi bitcoin sakan ethereum third usdt fourth bnb haka har zuwa ɗari wanda suke wannan suke top za ku iya shiga ku ga yanayin kasuwancin su yake mai farashin su a wannan rana to sai kuma maballi na ƙarshe gashi nan wallet ita ma ku iya click a kanta ku gani in ga gashi kun yi click in ga ga balance ku, wannan shine token ɗin abinda kuke da shi available sannan idan kuna da buƙatar referral link za ku iya click akan nan wajen ku yi copy ɗin referral link ku, da referral code domin za ku gayyaci wasu su yi amfani da shi domin za ku samu extra a coin ne sakamakon wani saboda za a kara gudun bayan ɗin naku in aka kara mai gudu maimakon ku samu 1.1 wani abu za a ɗan kara koya da za ku ga ya fi da maimakon in ba kai gayyaci kowa ba to wannan shine yanda ake register da kuma mining da wannan coin mai suna AZ miner ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku da fatan za ku mana share da like na wannan bidiyo Na gode, salamu alaikum.